بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزا وبعد ينقوى سورا رمو لكما كلمو mune muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan ba. wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ainihin wato sha takwas ne ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da shida. ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya inda muke ainihin wato gabatar da karatuttuka kowane darasi isa mu akwai karatu da muke da ɗalibai kamar yadda aka sani na ƙarshen wata insha Allah mun yi wannan karatu mun gama to daga nan karatun da muke na sharhu sunna na gidan ɗan uwa alhaji hadi za mu koma haka karatun da muke na tafsiri na suratul hajji da muka fara a nan za mu dawo insha Allah karatun da muke na arba'u na hadith da muke zuwa sabuwar Kaduna shi ma za mu koma insha Allah amma nan zai zamanto idan wannan watan ya ƙare saboda akwai karatu da muke yan uwa ɗalibai sun san wannan karatu ɗin sannan na zo ƙarshen darasi wannan zan faɗi a ah, A kamar yadda aka saba yau mana 26 ga wata ne ya rage saura kamar minti hudu zan ba da sanarwa sannan yanzu in na gama karatu daga nan insha Allah kai tsaye zan tafi kuma shafin sarki zaki zan yi karatu a kan illa da fasadi wanda 'yan hausa fim suke yadawa da sunan faɗakarwa ko faɗakaswa kamar yadda suke faɗa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ainihin wato dace wanda suke biye da mu in ban manta ba wannan kamar shine majalisi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi idan mutum yana da littafi a hannunsa zai duba shafi na tamanin da takwas daidai in ba na ya kuskure ba a alfaslu shafi na tamanin da takwas fi Hazal babi hamsatu fusulin a cikin wannan babin akwai fasali guda biyar in jimalan alfaslul awwalu fasali na farko in jimalan shine ta'arifu khilqatihi huwa ma'a ashabihi ko taghyiru khilqatihi canjin halittar shi shehu tijjani tare da wato ɗalibansa mun kawo wannan a darasin da ya gabata mun kawo shehu mansur a mazaunin garin nan ne na kaduna yana ba da labari ɗaya daga cikin karamomin shi shehu tijjani rariyallahu ta'ala anhu a kan karamomin da shehu tijjani ike da su wanda lokaci bai bayar ba mun ƙarasa jin karamomin shi shehu tijjani da yake ainihin wato faɗa wanda suke faɗa cewa karama kalhasri wal qatri wal wal kalhasri wal qatri wal hasa kaman yawan dugon ruwan sama ko akwai ko kaza haka karamomin shehu tijjani suke so a wancan lokacin yana ba da labari cewa shehu tijjani a ba su da wata magana sai daga labarin shehi wani sai labarin shehi wani ya ba da labari shehu tijjani ya zo masallaci da raƙuma zai shiga sai mai gadi ice ba zai shiga wannan masallaci ba to daga nan shi dai shehi ya yi kwana bakwai bai ci abinci ba daga kabbara sai sallah sai kada sai kada iya abin da shi shehi ya iya kenan rariyallahu ta'ala anhu to wannan karama ta shi shehu tijjani da yake bayarwa bari mun sake zuwa kanta mutane su ji wasu daga cikin karamomin shehu tijjani kamar yadda malam tanko ya faɗa cewa dukkan bala'i da ka sani a addinin musulunci ya shigo ne ta hanyar waliye da sunan waliyantaka kasancewa waliyantaka ta riga annabta a doron ƙasa saboda sababin waliye ne yasa aka samu shirka ta bayyana a doron ƙasa Allah ya turo annabi Nuhu sai da shekara 950 yana ainihin wato wa'azi bari mu ji maganar sa anan mu ji me walidaka ya riga ya manzanci ci ya riga ya amma manzanci walitaka ya riga ya manzanci kunga yana faɗan annabta ya riga manzanci domin dama Allah da ya halicci annaba Adamu ya yi shi ne a matsayin annabi haka yi shi so sannan sai kuma waliyantaka sannan sai manzanci dan annabi Nuhu Allah ya aiko shi a matsayin manzo ne to bari mu ji me yake faɗa kuma kan waliyantaka ne kafirci ya faru duniya fara ya faru duniya kun gani saboda waliye ne aka fara kafirci a doron ƙasa wataƙila wani zai yi mamaki a ah, ya ce ya za a ce saboda waliye ne aka fara kafirci a doron ƙasa karkai mamaki abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratu nu da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura sukutun guda cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ya'tihum adabun Ali. wannan surar sukutun da Allah isa saukar a ƙur'ani, wadda sunanta kenan suratu nu to akan wannan ne Allah subhanahu wata'ala da shirka ta bayyana a doron ƙasa ya aiku da annabi Nuhu abinda Allah ya faɗa cewa duk da irin kiran da annabi Nuhu ta wa mutane da jan hankali da kiran su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga ƙarshe da ya gama annabu nuhu ya kai ƙara gurin Allah waƙala yake cewa ƙala nuhu rabbi Inna sauni Ya ce Allah mutanen nan sun saba mu wattaba'u sun bi Mallam ya zirfi maluhu wanda dukiyarsa ba za ta ƙara masa kwai mu duhu da 'ya'yansa illa kasara, sannan wa makaru makaran kubbara wa ƙalu suka ci gaba da cewa la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uqa wa to kaje ka bincika da waddan da suwa'a da yagusa da ya'uqa da nasara. bayan Allah ne mutanen kirki saboda su aka fara shirka ba kafirci a duniya da. imani ne da musulunci to amma samun wadiyai a duniya dinnan ta hanyar su ne kafirci ya zo duniya aka aikata har ada kiran mutane kafirai kan hanyar waliyai ne Allah ya fara aiko da manzo da shari'a annabi adamu Allah ya fara saukowa duniya da annabci da kuma shari'a lokacin ba shirku a duniya babu kafirci ba sunan kafirci ba sunan shirku sai tauhidi da musulunci annabi adam ya zauna duniya ya shekarun da ya yi mutane zuri'an da ya haifa duka ba samu kafiri ba shari'a annabi adamu ake aiki da shi har har annabi Adamu ya bar duniya. Shari'a annabi Adamu na wanda suke rika da shi ciki ne saboda bin Allah da tsoron Allah da aikin kwarai sai Allah ya fidda su waliyai ya fidda waɗansu ya sa musu rigan wani caka shi ne salihan bayi kamar mutum biyar. To ta kansu ne kafirci ya sa a ruwa duniya da shirku. mabiyansu yadda tijjani suka bi shi ibrahim sai tijjani suka haddasa kafirki cikin tijjani ba haka aka yi sabar bin waliyai shekai ya biyo nan ya cusa musu shirka ya kai ana bautan waliyan aka gina statusu ana bauta shirku ya shigo duniya kafirci ya shiga amma da ba kafirci imani ta dake duniya ba shirku ba kafirci ina gugunta maganar na saboda domin abin da zan kawo kan batun hakikan ga ya samu karbuwa da ganewa so an ji maganar da ya faɗa kuma da gaske ne dukkan irin abin da aka yi wa addinin musulunci na ɓanna har bautan wannan Allah ta fara a duran ƙasa riko da mutanen kirki shi ya haifar da wannan da wuce gona da iri a kansu Shi ne abin da haifar da wannan to shi ne malam ya kawo wannan fasalin sai yake cewa wa mimma Dillu na cikin abin da ke nuni ala anna tijaniya ahyanan shehu tijani wani lokaci ya tagayyaru khilqatuhu ɗabi'arsa tana canzawa ƙauluhun maganarsu ‘yan tijjaniya da suke faɗa, wa kazalika ya zaharu alaihi yakan bayyana gare shi, a tijjani min asari jazbihi saboda tasirin jazabarsa, wa ƙuwata halihi da kuma ƙarfin halinsa, umurun ukura wasu al'amura na daban, ka ida mai jisatihi kamar jikinsa, wato wasu ya zamanto ta yi girma. wamtila'i badnihi ko jikinsa ya zaman ya cika wa tahallul wajhihi ko fuskar sa tana haske Wasu ƙalil amri alaihi hatta la yastati harakatan da kuma al'amari ya zamantu yayi nauyi ta yadda bai iya yiwa mutum ya motsa wa nazkuruhu huna zamu ambata anan ma kana ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da ya kasance yana aukuwa ga annabi mun san al'imam al-bukhari ya kawo hadisi cikin kitabu bada ilwahai cewa inda nuzulul wahayi wa talaqqil amril ilahi lokacin da wahayi ke sauka da kuma karɓan al'amari na Allah min annahu kana yu'aliji minhu shiddatan shi ma yana gogayya da tsanani wata ta'khudhuhu al sannan tsanani takan kama shi akan ci albarha'u da ma'anin al-shiddatu ko al'umma ko al'musibatu ko al'aza fayanfasilu anhu al-malaku wa anna jabinahu la yatafassadu arqan sai mala'ika in rabu da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da goshinsa yake bubbugar da ainihin wato gumi muna sana da wannan so bari mu tafi kan maganar shi Shehu Mansur ku ji abin da yake faɗa a matsayin wannan karama ce ga shi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anu kamar yadda suke faɗa a yayi kwana wajen bakwai baya cin abinci Allah ya zama almusan zuwa shi jami'ar da karawiyyi ne kuma ta bayyana ne lokacin yana wannan tafiye-tafiyen yana kamar yana naƙuda a lokacin yana cikin naƙuda ta san mace tana naƙuda ba zama ya kan ya kawo ya kai ya kawo da zuwa jami'ar da karawiyyi ya shigo da raguma saba'in masallaci yana shiga ya ajiye su shiga ya yi nafila ya fara jan carbi mai gadi mai gurancin haɓa malam ya za ka shigo da raƙuma cikin masallaci za su yi tashi suna ta masallaci. Shehu Tijjani ya tafi da raƙuma har raƙumi saba'in kuma ya danna su cikin masallaci. So, mai gadi ya zo ya ce aka na makalla ya za ka shigo da raƙumi har saba'in cikin masallaci za su yi kashi. Sai ya ce. Ya fara jan carbi kuma. Sai ya masa ishara ya kada kai. Shi ba za su ba. sai mai gadi ya ji haushi shi ya saba ko ne ake ayi magana shi kuma wannan yake da ci haba malam ba ka kaman malami amma baka san darajar dakin Allah ba bai san shi ne dakin Allah ba to kun ji me gadi ya mai magana yace akan makalla za ka shigo da abin nan amma <laughs> malam najib karatu ake <laughs> ka manta cewa karatu ake ne <laughs> ta duk wannan yana cikin karamomin shehu tijjani saboda haka shine ma dakin Allah bari mu cika ma wasa ni ardi wala samari ni wasa ni qalbu abdi Allah ke sama na ba ta dauka na ƙasa ta ma ba ta dauka amma zuciyar bawa na muni tana dauka na in shi jani ba zan muni ne ba ina muni ne to shine sai shugaban yanke wurbi ya ce masa bawan Allah idan rabu ne ka shi ka kwashe duka sararin nan ba so ce alhamdulillah so sai shehu tijani ya ce mai raƙuma ba za su yi kashi ba sai ce amma in wani ya yi kashi a cikinsu ya kwashe raƙuman nan du guda saba'in ya tafa da su to bari mu madalla ko zai ni zan dafa ba mai gadin masallaci ba ne kuma mai gadin raƙuma ne ni an yanzu zauna yanzu zuwa raƙuma ido na Allah ya sa ɗaya ya kashi shiru kake ji ijaba haddare gari ya waye washe gari washe gari washe gari washe gari washe gari a ah, aka yi sati maulana da fito daga masallaci bai taba ruwa ba bai bayan gida ba bai ci abinci ba bai bacci ba bai jira ba sai dai yi ke can na hakuwar ya zauna ce na to kun ji an yi kwana bakwai shautu jane bai ci abinci ba bai yi bayan gida ba bai yi bacci ba bai yi fira ba bai taɓa ruwa ba saboda tsabar karama ta waliyantaka so <laughs> Allah ya kiyaye eh to bari mu ci gaba da jin shi ya Allah salati annabi bacci ga ran kuma ko ba su tsari ba ba su tashi ba su ne ga ne citta lalle to su ma raƙumin ba mu sani ba a kwana bakwai su ma ba su ci ba ba su sha ba game da shi ma bai ci ba bai sha ba wallahu alam to wannan dai karama ce ta manya kuma daga bakin shehu mansur ake jin wannan karama ta ba wai a'a yan tashan yan ɗariƙa ba ne ballantana kamar yadda suke faɗa an ji wani abin sai sai ai wanda suka yi wannan ai yan tashan yan ɗariƙa ne a ƙyale su kamar yadda kwanaki wani ya ce shehu ibrahim ya ɗauke shi ya danna da shi da gudu ya buɗe masa fuka-fukai duk garin da aka je sai ɗora shi akan katanga wanda daga nan mu ma ya ɗora mu akan katanga tunani muka ci gaba da jujjuya al'amura maka ga za su na tsokano ta sai ni wani wannan ya Suleiman sarki kuce ranka ya dade kanke neman nan ya sa wallahi babba ya zo eh babba yana nan a masallaci ya ce ya aka yi yace kaji kaji ce maza ne ka zuwa so ka zo da shi ya zo ko yana ta jira bayan wata guda rana ya fito shi da to wannan kunga kaɗan ne daga cikin falalar shi shehu tijjani da kuma karamominsa shi yasa suka ce karamatuhu kal hasri ko kal qatri wal hasri ko kal hasri wal qatri wal hasa haka suke faɗa ina ganin in ba na manta baitin ba cikin yaqutatul farida haka suka faɗa dangane da karamomin shi shehu tijjani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kuma tsare mana ainihin wato imanin haka suka faɗa dangane da karamomin nasa su shehu tijjani saudaka daga cikin karamomin shehu tijjani akwai wannan to shine malam yake wannan magana yake cewa halittarsa tana canza da aka wayannan al'amuran koda suna faruwa ba dalili bane daga cikin dalilai da ke nuna cewa kana da wani kusanci ga Allah a'a imaninka da aikinka mai kyau shine dalili cewa kana da kusanci da Allah koda wannan bai faru ba to wannan shine abu to irin wayannan kuma abubuwan suna nan da yawa da zaka ji ana faɗar su a babin karamomi na su waliyai da ake ainihin wato faɗa inda shi wannan da ya tashi shigowa nan garin ba ya shigo da karamar shi ibrahim ba hatta sata ma duk sai da ya faɗa an yi ga bakin ɗan karawa da tsaso a kara suka zo kawo da zuwa ziyarar shi ibrahim manyar aka ne wanda za su zo su yi tafuta zakka don su turanci kawai suke to shi kuma wannan dan gane ne yana bada labari an yi wasu ba in an karawa tsakaninsa da shi ibrahim su turanci kawai suke ji shi kuma shi ibrahim yana jin larabci to ana neman waye zai yi translation tsakanin su da shi bari mu ji me yake faɗa wanda za su yi tafuta tsakaninsu da shehu ibrahim za ka ce a ji a ƙarshen samun shafa aka je aka ce mai shehi ya yi baki an ce ka zo kai za ka yi tafuta sai wata tsara shafa ya ce an yi bai je tsuru ba gaskiya ko bai taɓa zuwa tsuru ba sai aka ce a je a kira wani sunansa salisu sha'aban shi salisu sha'aban sai ce a shi bai je makaranta ya koyi turancin da zai zo ya yi translation ya fassara fa a gane me ake nemi to bari mu ji wanda ya a gefe ba sai sai ke a kira shi ya yi tsoron da ya ba kira shi to sai shi ibrahim ya ce a kila shi kare damu ya yi ji makaranta ko bai je ba ba wannan karatun ake yi ba ba da za mu ji mai faru wallahi aka ji aka kira shi ya ce to wannan duk abin da za ku gaya mai ku gaya mai gaya ne sai ba shi abin da ne mai shi kuru ba shi ya shi ya ji hannun sa ya ce to abin da za ka gaya ne, tambaye su tsakanin na da shi ke na daga wurin shau sadu shaba ya fara turanci inda ya zata turancin shi ke na duk inda aka ne ga dama da wa'azi ko da ke turawa ne Albarka ya hama da shehu ibrahim ya zuwa ba mu san yadda aka yi shi a ragowar malaman ba su samu wannan karama ba wadda aka daga nan kawai sai Shehu ibrahim idafi kansa ya ce tambaye su to daga nan shi shehu salisu sha'aban ya dinga watsa turanci tun daga lokacin ya ci gaba da turanci ba tare da ɓata lokaci ba allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kuma kiyaye to sannan malam ya ce alfasul sani fasali na biyu salatu tijani biduni takbiri wata hamidu wa qira'atul qur'an shehu tijjani yakan yi sallah babu kabbara babu tahmidi sannan babu kuma karatun qur'ani abul abbas ahmad tijjani salli bidun takbir wa tahmid wa qira'ati al-qur'an wa qira'ati yaqulu bi nafsihi yana cewa taraktu at-takbira wa tahmida wal qira'ata fi as-salati ayyaman ada takbiratul ihrami was salami li udhrin qama bi wai taraktu takbira na batta kabbara a sallah wata hamida na batta hamidi wal qira'a na bar karatun qur'ani fi salati a cikin sallah ma'ana zai yi sallah babu kabarbari babu fatiha babu karanta kowace sura kuma yayi wannan wasu tsawon kwanaki ada takbiratul ihrami idan zai shiga kawai kabbara harama yake yi wassalami daga yayi kabbaran harama babu fatiha babu karatun ƙur'ani babu a raguwa kabarbarorin kawai kabbara ta harama yake yi wassalami li uzirin, sai dai kawai kuma aji yayi sallama wai saboda wani uzuri kama bi wanda ya tsaye gare ni wannan magana da malam ya kawo tana cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya a shafi na tamanin da uku, so yanzu aikin da ke kansu yanzu ya rage shin wannan maganar da malam ya kawo a nan gurin billahi alaikum akwai ta a cikin yaquta al-ifadatul ahmadiyya ko babu idan akwai ta to sai ku je ku duba ku gani shin wannan maganar ba ta tabbata ba ko ku ba a gane ba tun tunda kullum haka kuke cewa ba a gane ba ne. to wanda ya gane sai ya mana bayanin me ake nufi da shehu tijjani zai zo yi sallah babu kabbara babu tahmidi babu karatun qur'ani kawai sai dai yi kabbara harama yi sallama duk waɗannan babu su a sallah to shine malam sai ya ce wasu alu huna tambayar da za a yi a nan wajen hal hunaka uzurin akwai wani uzuri yamna'uhu min at-takbir wat-tahmidi wal qira'ati fi salati akwai wani uzuri da zai sa ka zo yin sallah in kai kabbara harama bin raguwan kabarbarin ba za ka yi ba babu tahmidi babu karatun qur'ani a cikin sallah ba fatiha ma annahu qadirun ala takbiratil ihrami was salami tare da yana da iko yi kabbara harama yi sallama la shakka annahu la ya'ti bi misli hadhihi salati ba wannan zai iya zuwa da kwatankwacin irin wannan sallar illa man kana ya ta'amalu ma'a ne, sai wanda yake ta'amuli tare da shi shedan akwai wani da da muka zauna ɗaki ɗaya da shi lokacin da ake waccan tafiyar mutumin nan bai sallan azahar, bai la'asar, bai magariba bai isha'i bai asuba amma kullun zanga cewa lokacin da rana za ta fito zai tashi zai ta sallah haka da yamma lokacin da rana za ta faɗi zai tashi zai ta sallah to sai daga baya na gane cewa sallan nan da mutumin nan yake da muke zaunawa da shi bai asuba bai azhar bai magriba bai isha'i za a kira sallah za ku tashi ku je ku yi sallah kowace iri shi yana kwance ba zai sallah ba amma idan lokacin yayi sanda rana za ta fullo za mu zai tashi zai ta sallah sanda za ta faɗi zai tashi ya sallah wala sai daga baya na gane cewa wannan sallar da yake ashe tana da alaka da aljanu su suke ba shi cewa ga yadda za a yi sau da sai an ba hankali ‘yan uwa sai an yi taka ɗanɗan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya raba mu da ainihin wato abin da ya shafi a Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da irin waɗannan ainihin wato matsaloli Allah ka tsare mu ka tsare mana ainihin wato imanin mu. da haka ‘yan uwa zan yi ƙoƙari yanzu kamar yadda na faɗa yau muna ashirin da biyar ne ga wata kamar yadda aka sani ko da shida idan ashirin da biyar i da shida da bakwai makan sanar da cewa alkawarin da mutane suka ɗaukar wa kansu na cewa za su ba addini gudunmawa to su ainihin wato bayar ah, da haka kullum ina faɗa ina ƙara faɗa ina cewa waɗanda suka yadda da makarantar da su muke magana wanda ba su yadda da makarantar ba ba ta su muke yi ba duk wanda kuma ya zo ci yana su zai yi addini sai ya gamsar da kowa to wannan kuma aiki ya same ka kuma ba mun kanmu ba tun da ƙwar'ani ya fara sauka shekara ashirin da uku Allah ya yi tashe na cewa wa zai taimaka wa addini da kuɗinsa ga ayoyi nan a cikin ƙwar'ani anfiqu anfiqu suna da yawa man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance Allah ininnin ka masa suna da yawa a cikin ainihin wato alqur'ani da aka yau mana shida? ga wata kamar da kuma na faɗa wasu suka juya maganan ina nan kar bakata ta ba yadda za a yi addinin musulunci ba zai taɓa yiwa ba sai da kuɗi kuma in ma baka ba mu kuɗi ba nan da aka je ka ba mawaƙa, wanda muna kallo ana ba su motoci a je a yi musu mannir bandar ɗin dala kana ji kana kallo kuma wani bai bakin ciki a can amma mawaƙa sai kai da kace a kawo kuɗi don a yi addini kai yake jin haushinka kuma yanzu akwai mana so a damu sai kyamara guda ɗaya wacce kuɗinta ya kai wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sannan muna neman kwamfuta ƙwaya ɗaya aikin addini za mu yi da ita ita kuma ta kai wajen dubu ɗari biyu da hamsin sannan mic ɗin da za mu nema na kwamfutar shi kanshi akwai makirfin ƙwaya ɗaya ya kai wajen dubu ɗari biyu da hamsin muna neman kuɗi za mu yi aikin addini wanda suke da in ma mutum yana ganin ya shirya sai mu faɗa mara kyamaran shi ya siyo da kansa ya bamu wannan shine saboda haka Allah ya sa mu dace an kwamitin ya ce ba zai kawo kuɗi a aikin addini ba to in ya isa ran da ya mutu a tattara kuɗin kaf da shi a saka ka da atm a birni ka in ka je ka dinga zara a layara can kana ɓatarwa ba sai maga ta tsiya ba eh? nan ka same su nan za ka basu kowa ya ƙoƙari ya gina lahirarsa da lokacin da Allah ya ara masa a wannan rayuwar tashi ta duniyarsa. naka za mu sanar yanzu in an jima ma za mu sanar duk lokacin da za mu karatu za mu sanar a waɗannan 'yan kwanakin akwai sifili sifili guda biyu sai biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wannan tambik ibtc account ɗin a sahabatul kira sana akwai sifili sifili guda uku takwas takwas ɗaya tara hudu hudu takwas jaiz ban shi ma sunan account din ashabatul kiram idan ana neman ƙarin bayani kana da shawara zaka ba mu ko a akan wani abu wanda ya shafi da a wannan da wannan makaranta ɗin, to akwai nambobi da za a iya tuntuɓa tun daga gida waje akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas shida tara sannan akwai sifili takwas shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili sai uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wanda suke kasashen waje kamar Nijar duk wani wanda zai ba da wani saƙo wanda ya shafi addini ta waɗannan hanyoyin to in Allah ya da ko shawara ce kake da ita kana ganin ya kamata a rage kaza ko a ƙara kaza in Allah ya da ta hannun waɗannan mutanen yana zuwa mana akwai plus biyu biyu bakwai sai tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida wannan lamba wayan alhaji hamisu ibrahim kenan daga nijar daga ghana akwai lamba wayan alhaji nasir abdulrahman plus biyu uku uku biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai sai biyar hudu sannan daga benin akwai dan uwa malam muhammad kabir daga kwatano akwai plus biyu biyu sai tara tara sai bakwai tara sai takwas tara sai biyu sufuli shida sannan daga ƙasar togo akwai ɗan uwa malam abubakar ali shine plus biyu biyu sai takwas sai tara biyu bakwai biyu sai bakwai biyu sai uku sufuli daga ƙasar kamaru akwai ɗan uwa malam harun ɗan ladi barra shine plus biyu uku bakwai shida biyar sifili sai tara bakwai shida tara sai shida sifili sannan daga ƙasar gabon akwai malam attahir duka akwai plus biyu biyu uku sai bakwai sai hudu hudu sai uku ɗaya sai takwas ɗaya biyu daga ƙasar gabon akwai malam muhammadu buzu akwai plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula dukkan wanda suke bada kuɗin su don addini ya ci gaba to Allah ta'ala ya ciyar yadda al'amuran su gaba wanda insha Allah za mu tsaya nan a jira yanzu za mu sake kawo wata halka din yanzu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh